الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله درس دي جبات من سيئة ترشان آية تريد 57 cikin تكون sura mai albarka سورة a'raf yau kuma za mu tashi farkon aya ta 158 shine malam ke cewa ولما ولما حكي kitabai ne ما في الكتابين من نعوت رسول الله wa sallam wa واله وسلم وشرف من اتبعه ولما حكى ما kitabai ne yayin da ubangiji ta'ala ya fito mana abin da ke cikin littafan guda biyu sune at-taura da injila min nu'uti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na abin da ya kunshi sufofin annabi tsira da aminci tabbata gare shi wa sharafi mani taba'a da matsayin wanda ya ji ya biyayya gare shi wajjaha al-khitaba ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya amuruhu sai kuma Allah zai fuskantar da zance zuwa ga manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yana umartan sa da bai bayani annabi sa'ada tare da kulsaccen bayanin cewa lallai wannan arziki lallai wannan babban rabo gairu a bi ahlihima ba wai ya shafi wanda suka yi aiki da asara da linjila kadai bane ba bal hiya shabilatun bi kulli wannan rabo na riko da addinin musulunci ba wai ya takaitu bane ba kan waɗanda suka yi riko da bisharar da asara da linjila suka yi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya shafi dukkan mutumin da ya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baya daya daga cikin mabiya waɗansu da su biyu an gane ko ma ikhtisasi risalati kulli rasulin bi qaumihi tare da bayanin kowanne manzo an ke fance shi zuwa ga mutanansa sai ce wa irsalu musa ila fir'auna wa qaumi ma annahum ghayru bani isra'il fa laysa bi gharibin an yursila Allah Muhammad an yursila Allah Muhammadan ila jami'in nasi al-arab wa ghayrihim kuma annabi Musa alaihi salam an turo shi zuwa ga banu Isra'ilawa da kuma fir'auna da mutanansa kiddawa wanda su ba sa cikin banu Isra'il su tura annabi Musa zuwa ga waɗansu mutanen da ba banu Isra'ila ba wannan ke nuna a ce ba zai zama abin mamaki ba idan Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga sauran kabilun da ba larabawa kadai ba domin annabi Musa ga ji annabi ne banu Isra'ila tare da haka an aike shi da sako na musamman zuwa ga Fir'auna da mutanensa wanda Fir'auna da mutanensa ba abin da ba Isra'ila ba bane suna cikin a ce wannan ke nuna bai kamata ba Yahudu su yi musu kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo zuwa ga duniya gaba an gane ko fa qala ta Allah ta Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إذ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون تلك يا أيها الناس يا قومك إني رسول الله إليكم لمن دوني لألا زوى غريكم جميعا جبائيكم ba bambanci tsakanin balarabe da ba'ajami ba bambanci tsakanin fari da baki ko ja annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi zuwa ga duk duniya jami'an gaba daya وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون منزول زوا الدنيا ni manzo ne na Allah allazi lahu mulku samawati wal ard Allah da ke da hannunsa ne mulkin sama da kasa gaba ɗaya yake la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa da cancanta sai shi yuhyi wa yumit shine mai kashewa kuma shine mai rayuwa da haka fa aminu billah ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzansa annabiyyin ummi annabin nan da ya sami ilimin sa kai tsaye daga Allah allazi yu'minu billahi wanda yake yin imani da Allah wa kalimatihi kuma yake yin imani da kalmomin Allah ma'ana yake yin imani da Allah yake yin imani da hukunce hukuncen Allah sune kalimat wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim ko kace yu'minu billahi wa kalimatihi yake yin imani da Allah yake yin imani da siffofin Allah ya yarda da Allah a matsayin zati da ya siffanta da siffofi na kamala wanda babu tawaya a cikin su qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبهر من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله inna allaha azizun hakim nafsin wahida inna allaha sami'un basir wato mai imani da Allah wa kalimatihi da kalmominsa to kalmominsa sai ka ce wato na umarni da hali duk abin da Allah ya ce ayi annabi yana riga kowa yi duk abin da Allah ce a bari annabi na riga kowa halwa sallallahu alaihi wa sallam wannan shine cikakken imani da Allah da kalmomin ko ka ce wanda yake imani da Allah da sifofinsa da kamala duk ayar na iya daukan haka ku yi imani da Allah da manzansa annabiyul ummi annabin nan da ya sami ilimi kai tsaye daga wajen Allah wanda ya da malamin da ya karanta da shi alladhi yu'minu billahi wanda yake imani da Allah wa kalimatihi da kalmominsa wattabi'uhu ku yi da'a gare shi dan imani da shi kadai da soyayya gare shi ta zuci kadai ba sa wadatarwa dole sai mutum yayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattabi'uhu da haka ku yi biyayya gare shi la'alla kun tahtadun dan ku zanto kun shiryu ay tarshiduna ya kasance kun samu shiriya da kuma wanzuwa kan tafarki mu dade malai ce hadhihi al-ayatu tatawassatu siyaq al-qissah da shi wata aya ta zo ta shiga tsakiyar jerin kissar annabi Musa da banu Isra'ila an faro kissar ba sai karshen ta ba sai aka kurta wannan aya wadda take bayanan. gamewar manzancin annabi zuwa ga duniya Lianna مساق السورة للعبر للعبرة domin gaba ɗaya ayoyin da ke jela a wannan sura sun zo ne don wa'azantarwa da kaɗaitarwa da tunatarwa wa taujihi da fuskantar da mutane fa huna mawdu'u tawjihin qawi nan wuri ne da ya kamata a fuskantar da mutane zuwa ga muhimmanci yayin da aka kawo labarin attaura da linjila cewa sun kunshi siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallam ake kira ga yahudu su yi imani da shi manzan nan da Allah allazi yajiduhu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar sai ya dace kafin a wuce nan a jawo wata aya wadda ta shafe mu gaba daya sannan a sake komawa a ƙara samar da labarin yahudu da abin da ya gudana tsakanin su da Musa kun gane ko fa huna mawdu'u tawjihin qawiyyin da haka nan gurin wuri ne da ya dace a fuskantar da saikin kwakwalan mutane zuwa ga yin imani da maza Allah sallallahu alaihi wasallam bi munasabati tawjihi bani isra'il saboda dangantakar zance ta zo tana fuskantar da bani isra'ilawa idan ma su gina ta kitabihi mutawrat wal injil zuwa ga abin da ke zane rubuce cikin littafin su biyu a taura da injila وليدعو مع الناس جميعا الى الايمان بالرسول وليدعو كما ان كاو wannan dan ai kiran su banu isra'ilawa ma annas jami'an tare da ragowar mutane gaba daya ila al-iman bil rasul an-nabiy ummi wajen yin imani da wannan annabi manzo al-ummi wanda yake ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil wanda tuffa take ma hasala ba'da ar allati akhadhat rijal bani isra'il ba mu san ba me ya faru bayan tsawar nan da aka yi da mun karanta makon da ya wuce wanda ta shafi bani isra'ilawa falamma akhadhatuhum ar-rajfatu sai annabi Musa ya ce kana rabbi law jita halaktahum min qabl wa iyyaya ba mu san me ya faru ba wa ba'da da'awati Musa haka ba mu san me ya faru bayan annabi Musa ya yi إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك zuwa karshen wannan addu'a a muka tsaya walakin da fi siyar da kista fi suwarin ukra malaki amma a jerin wannan kista a waɗansu surorin daban an Allah ahyahum ba'da rajfati Allah ya sake rayar da banu Isra'ila bayan tsawon nan da aka yi da annabi Musa alaihi salam ya addu'a sai Allah ya rayar da su faraja'u ila qaumihim mu'minin suka koma wurin mutanen su karo na biyu suna masu imani da Allah shine abin da Allah ya faɗa cikin suratul baqara thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun sai muka rayar da ku bayan mutuwar ku dan ko kai godiya ga Allah ku koma ku tashi imani da wa lidafa ma ata an yatawahama من تخصص كتابة الرحمة بمن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في وقته فقط Musa بل آمن بما آمن بموسى المتضمن بذلك قبل وقته وليس بنو wato domin a kore wani zato da kila ya iya إيه a cikin زكاتا na cewa kamar an keɓanci rahamar ubangiji ne kadai ga wanda ya biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin rayuwarta kar kai tsammanin haka ake nufi a'a ko da wanda ya zo bayan rayuwarta ko da wanda ya yi imani da shi dogaro da siffar da ya gani cikin atara da injila kafin samuwar sa shi ma zai dace da rabota da yin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal amr min amr bi Musa imani da Musa hakika ne imani da Musa daidai yake da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba ka imani da annabi Musa kake imani da shi sai in ka imani da abin da zo da shi cikin abin da zo da kuma akwai bishara da zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam المتضمن لذلك وندي يقول في إيمان من الله قبل وقته تنكف اللوكة تنسى sai malaki falaisa banu isra'ila kulluhum mahrumin min zalika banu isra'ilawa ba dukkan su bane aka haramta wa yin imani da annabi Musa ko yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam an samu waɗansu sun yi imani cikakke amma kuma da yawa an samu butulu a cikin su dan Allah ya nuna mana akwai wanda suka yi imani shine za a kawo aya ta gaba fa qala ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى للي بكتك متانا أن موسى عليه السلام أمة أقوة جماعة يهدون بالحق ولا سكسيرية متانا بالحق وبه يعدلون كما وتسنى الآدل وجه كنت به دون بالحق aikin hukumi wajen yin hukunci hukuncin su ba da Musa bayan shigewar annabi Musa alaihi salam malaki fala taslu ummatun min khairi babu wata al'umma da za a ce babu alkhairi a cikin ta ko da kan kadan ne an gane ku fa minhum man masatkum tilka rahma cikin banu isra'ilawa akwai waɗanda bangare na rahama ya shafe su sai suka yi imani cikakken imani فاستمر عليها حتى شوقي كم من إيماني حتى آمن بالرسول النبي الأمي هل يزوى لو كتم ذا الله تقي إيماني به حين الله ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين حكم يتوى من أهل الكتاب من إن تابنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم من إن تعمل بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يعني انت كنت لن يكون في إيمان منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا كيف da akwai suka yi imani ba dukkan su ne suka tafi ba shine ma'anar wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun shi yasa lokacin da na najashi ya mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da sahabbai ku tashi ne masa sallah sai ɗaya cikin sahabbai ce kai fita tusalli ala abdin habashiyyin ya zaka imani ga wani bawa mutumin habasha ba kai sallah da bayan tarihinsa ya nuna kiristane. kafin annabi ba da ansa sai Allah ya saukar da aya karshen surkul araf wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashhaduna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab lalle cikin ahli kitab akwai wanda yake imani da Allah yake imani da abin da aka saukar yake imani da abin da aka saukar kafin qur'ani akwai baraza da suka imani wato sai da kukan cewa ya yi ne kenan Ya yi imani da haka sai annabi ya masa sallah salatul qa'id kasancewar ya mutu tsakiya arna ba wanda ya sallaci annabi yana daga madina yi sahu da shi da sahabbai aka masa sallah da haka sai aka sunnanta salatul qa'id ga dukkan mutumin da ya mutu a wurin da ake da tabbas cewa ba a sami masa sallah ba a wurin da ake da tabbas cewa ba a yi masa sallah ba amma wanda ya mutu a garin da an yi masa sallah ba kin ma iya masa salatul ghaib maganganu guda uku na malamai wadan suka ce kwata kwata salatul ghaib amrun muktasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam khasatan min qasiyatihi abin da yake banta annabi kadai daga shudewarsa ba wanda ya halatta ya salatul ghaib haka imam malik ya fada haka imam abu halifa ya fada wadan suka ce nusalli ala kulli ghaibin sama'un sulli alaihi aw lam yusalla alaihi duk wanda ya mutu a ko ina ne an masa sallah ba masa mu dai sai mun yi masa haka wadan suka ce imam ahmad bin hanbal ya dakata ya fita ka birki duk wanda muka samu tabbas ba a yi masa sallah ba to ko da an birne shi a nisan duniya mu muna daga garin mu ya halatta ne masa sallah amma duk wanda aka masa kuma ba za mu yi masa ba shekul islam ibn taymiya zo karfafa wannan zance tare da dalilai na shari'a cewa dai a tarihi wanda annabi wa sallallahu alaihi wasallam shine jaki saboda tabbatuwar cewa ba a masa sallah amma akwai sahabbai da dama da suka mutu ko a wurin yaki ko a wajen sadarruka labari ya zo ga annabi bai taba cewa mu tashi ne musu sallah ba dan saboda tabbacin an musu sallah inda da haka sai zan to sunna shine tsayawa inda annabi ya tsaya amma ataakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taballaha inna allaha shadidul ikam. wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi bihi ya'jilun malaki summa inna bani isra'ila sannan su banu isra'ilawa li kasrati isyanihim saboda yawan sabawarsu wa mukhalafatihim da yawan yadda suke bore da tawaye lima umiru idda irin abin da aka musu umarni ba sa biyayya da alahum Allah min awwal amrihim fi musibati ta'assub al-qabli sai Allah ya jarrabe su tun farkon lamarin su da tsabagen ra'ayin rika wani kabilan al'unsuri wanda ke nuna wariyar jinsi walam yuwahhid shu'urahum Allah bai kadaita tunaninsu ba da wato su rinka jima juna dangi ya rinka jima dangi abinda dan uwa ke jima dan uwansa sam sai kasance kowane gida ta kansu suke ba ruwansu da wancan gida an gane ko wa zalika qawluhu ta'ala wannan shine ma'anar fadin Allah ta'ala da yake wa qatta'nahum musnatay 'asharata asbaqan umama وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقد طعناه أبنجي كي مولن ربطو بني إسرائيل وإثنتي عشرة أسباطا أمما مولن ربطو قبيلو أسباط جمع لنسب idan an ce asbat a cikin kisar banu isra'ilawa daidai ki da ake qaba'il a cikin larabawa wato mun daddatsa su kabila kabila ko ka ce gidaje gidaje har gida goma sha biyu ina isnata ashrata asbatan umama bala yace badalun minhu wato asbatun din nan badal ne na wato isnata ashira wato ba shine tamyiz din sa ba dan tamyiz na isnata ashra salasata ashra fa'idar tamyizin su tamyizin su yana zuwa ne mufradun muzakkar mufrad mansub kai mufrad mansub amma tun da aka ce asbaqan kaga jam'i ne ba shine tamyizi ba da haka badal ne na israta israta asharata umaman wato ainihin al'ummatu daban-daban har kashi goma sha biyu shine ma yake min mimman qablahu shi ma badal ne na asbat yadda asbat kuma yake badal na isna sai ashara kin ai ja'alnahum asbatan mutafarriqina mun sanya su su zanto kabilu masu rabuwa da juna wanda kansu ba shi haduwa kan umam kai ka ce al'ummomi ne da aka yi su a zamunna daban-daban wajen rashin haɗin kai wajen rashin taimakekeniya da juna wato كالأمم وتكمل الأمم من بنتا جنا في التفرق ودل الربوة والتعدد da الدبوة wa bayyana kayfiyyat tafriqihim ubangiji zai bayyana mana ta yaya ya rarraba su fa qala sai ce wa auhayna ila musa sai muka wahayi zuwa ga annabi musa alaihi salam idh taqahu qawmuhu yayin da mutanansa suka nemi musu addu'a a tayar da su ruwa suna cikin fari suna cikin kamfar ruwan sama sai suka ce a yi musu addu'a ruwa ya sauka fitini daidai lokacin da suke cikin timuwar nan sun bar misra da zai baitul maqdis ba Allah ya jarrabe su arba'ina sanatan yatihuna fil ard to dai da lokacin nan ne suka nemi shayar da su ruwa sai shi kuma Allah ya masa wahayi yace annabi ya asakal hajar dauki sandarka ka daki dutse da ita fa farabahu bi annahu musa da kiki wa bajasat min husnata asrata aina sai mare mare na ruwa sha biyu suka bubbugo daga cikin wannan dutse shine in a suratul bakara fanfajar da al-infijar da al-inbijar dun ma'anarsu daya sai dai sukan ce al-inbijatu akhaffu min al-infijar wato shi al-inbijar shine awwal al-infijar wal infijar ya'ti ba'da al-inbijar wato idan an ce fanfajasat ruwa ya ƙara ya fara tsukulowa kadan kadan fanfajarat wato gaba ɗaya ya bude idanun kawai ruwan yana tsiri to anan an ce in fajasat dan bayar da labarin farkon bugugowar ruwan ban fajarat bayan ruwa ya tanka ga wajen fitowar ki shi yasa idan an da kissa dole a wata hikima karka ka ce an yi da ba tare da wata fa'ida ba ban bashi sad min husnata ta aina sai idanun ruwa goma sha biyu suka fito bi adadin asbati gurbadan adadin yawan kabilar su ko gurbadan adadin ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam da ƴaƴan su sha biyu ne Ko kowanne da yumathilu qabilatan bi ainiha min qabail bani isra'il kamar yana wakiltar wata kabila ne cikin kabilun bani isra'il kaji kenan kabilun su goma sha nawa kenan sha biyu to za ka rarraba su ko da mare mare na ruwa kowane gida sun san mashayar ina Allah ce kada alima kullu nasin mashrabahum kowane daya cikin su sun riga sun san inda za su je su sha ruwan su ay ayyuhum al bihim sun san mare mare ko idanun ruwan da yake banke su malai ce wa hadha asasul khilaf bainahum wannan shine asalin sabani a tsakanin su wa in jumi'u fi ma ya'ti ba'du duk da cewa an hada su cikin abin da zai biyo baya fala yastami'una amma duk da haka kuma kansu ba zai taba haduwa ba li'anna shurba huwa asasul bina dan asalin sha nan shi ne asalin gini kowane irin abu ko tsiro ya fito sai da tsayawa ta sha ruwa daga ƙasa to ko da sun haɗu daga baya za su koma zuwa ga asalin su na rarrabuwa yana daga cikin abin da aka darrabi yahudu da nasara kenan da shi manzo Allah ce an karkasa al'ummar yahudu an rarraba su sun kasu har gida 71 nasara kuma har gida nawa biyu haka suke basashi yana la'antar sashi tsakaninsu da su in ga kansu ya haɗu to dan fuskantar abin da suke kira al'adul mushtarak abokin gabar mu na tarayya mu duka shine musulunci to sai su haɗa kai mun ci jarko shi da ko dan su kwanaki amma inda za su ci nasara akan musulunci kuma su kansu ba zai haɗu ba har kiyama ta tafi Allah ya riga ya daddarsa ba dan komai ba saboda yawan kafirtu saboda yawan warware alƙawlin fa bima naqabihim mithaqahum la'annahum وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على كائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفى إن الله يحب المسلمين saboda saba wa alƙawarin su Allah ke muka al'anci sai muka tsine musu muka sanya zukatan su kamanto a har ma sun ku dutse kekacewa a wani wurin yace fa na bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al muka izza muka rura wutar gaba da takin takina da nufin kwanciyar hankali tsakanin ba yadda za a yi kan yahudu ya haɗu ko kan yan mutan nasara ya barki ta wata tashi a haka za su kasance saboda hukuma ce Allah ke musu dan yadda suka rinka fantarewa annabawa a can baya kuma wannan shine sakamakon sabawa annabi matukar mutane na son kansu ya haɗu sai su ba annabi matukar mutane ba ta son su ba annabi kuma suna son su haɗu a wani wuri daban kan nasu ba zai taɓa haɗuwa ba kun asiqu Allah wa asiqu Rasul fa in tawallaw fa inna ma alaihi wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu Allah ce in kun bi shi za ku shiryu in kowa ya zubar da makamansa kuka ce a zo a bi annabi kadai ba mai shehi sai annabi kowa ya watsar da shehin sa gefe guda kowa ce manzon Allah ne shehin sa a maimakon tijaniyun qadiriyun kaza kaza kaza mu ce dukkan mu muhammadiyun in mun yi haka za mu shirye amma matukar ba haka muka yi ba to sai dai a taru a ci biskit a sha shayi a watsi sai mun haɗa kai wannan haɗin baki ne ba haɗin kai wai mu fito daga ɗakin taro mu ce jama'a mun mun shirya ga takardar bayan taro wallahi kai ba zai taɓa haɗuwa ba sai an bi sunnar baban kasa sallallahu alaihi wasallam duk kwale kwale ba zai kai labari sai yiwa kake so ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk kabilun larabawa da rigimarsu da juna fa akan koyin furciya sai a yaki shekara arba'in ana yaki a lokacin jahiliya kwan furciya guda daya an fasa wata kabila sai a shekara arba'in ana yaki ga dare da sun ma shekara ta ɗari kuma ya halarci yaki sau ɗari in ka a hadisin shekarun sa kowace shekara ya bata yaki saboda rigima da juna amma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da aka ce kai manta da kai dan kabilan aus ne kai manta da dan khazar ne kai manta da bakuraiti ne kai manta da banu sa'ad ne ko banu kan ko kinana ko wane ne gaba ɗayan ku inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun gaba ɗayan ku watsar da komai al-a'raf yare da al'adu duk ku watsar ku zo ku bi qur'ani ku bi hadisi sai suka watsar sai suka bi qur'ani suka suka bi hadisi sai suka zama al'umma guda daya wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin allah allafa bainahum innahu azizun hakim shine tafarkin da kuma shine na yau baya canjuwa da canjuwar zamani dan wanda ya saukar da tafarki shine mai zamanin mai kowa mai komai abinda mutanen farko suka bi suka ci nasara dole na karfe su duk suna son nasara amma in ma kaucewa tafarkin su babu da za a yi samu nasara haɗin kai qur'ani da hadisi ba wata dabara ba cewa a ah, tafi kenan mu daina zargin juna mu daina zargin juna ya za mu daina zargin juna bayan kowa baya kan sunna yanzu mutum na kan bid'a suka ce a daina zargin sa ma'ana ka yadda wani ya zama kishiyar annabi shine ma'anar abin da ka faɗa da bakin ka wannan kan bid'a ta shi ai kai ake so ya hadu a bari daular musulunci ta kafu bayan ta kafu a warware wannan ba za ta kafu ba har kiyama ta tashi a wannan tsari a wannan tafiyar ba za ta kafu ba dole sai an koma tafiyar farko kitabullahi wa sunnatu rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam qur'ani hadisi shi mutanen farko suka bi suka ci nasara haka kuma har kiyama ta tashi ita hanyar nasara guda daya Allah ke mana gaban ka qad alima kullu unasin mashrabahum Allah ce wazallalna alaihim al-ghamam yana daga cikin abin da muka ni'imci banu Isra'ila da shi mun yi musu inuwa ta girgiji tattiji lokacin da suke cikin wannan ɗemuwa min harbi shamsin saboda tsananin zafin rana sai muka yi musu inuwa da girgiji wannan ni'ima ce wa anzalna alaihim al-manna was-salwa sannan ko muka yi musu irin muka saukar musu da alman wato darba wani abin sha mai kama da zuma was-salwa ko muka saukar musu da yayin yila malaiti huma at-taranjabin wa sayru samani wato alman shine at-taranjabin a yaran wadansu larabawan kuma asalwa salwa shine a samani wadansu suna ce masa samani bi tasdidin lim da yawa mimun din nan ba shadda kenan ka bar ta ba shadda ba samani ba samani wal qasri sannan kuma idan to suna ne maksur wa kunna lahum sai muka ce da su kulu min tayyibati ma razaqnakum a cikin suratul bakara kulu wa tarabu bi rizqillahi wa la ta'su fil ardi mufsidin dum ma'anar da yake ku ci daga cikin dadadan al'amuran da muka arzuta kuma na tsayir wa salwa na irin shi a tsayir din da kuma a salwa thumma la ta'addu thumma la ta'adduhu kar ku ce za ku ketare abin da aka halatta ilal muharramat zuwa ga abin da aka haramta muku fa nan tasimu minkum in kuka haka Allah ya ce mu danke ku da azaba ma'anan aya kenan shine kulu min tayyibati ma razaqnakum kan kuma kulu washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku farna ban kasa malaki wa qad usribu hubbul mukhalafat hubbul mukhalafat su banu isra'ilawa kai ka ce an garwaye jini da tsokar su da kan sako ne kawai fa salaful awamir irin umarnin da Allah ya yi bi ba sai Allah ce wa ma zalamuna ai ba mu suka zalunta ba walakin kanu anfusahum yazlimun kawunan su kadai suka zalunta ثم ذكر بعض الأشياء التي خالفوا فيها الأوامر Allah zai ambata mana wani sashi na cikin al'umarni da aka yi da suka saba sai ce وإذا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حصة وقولوا حفة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين التي وإذ قيل لهم اسكنوا كتنا لوكة عند أكتب دسوبة إسرائيل واسكنوا هذه القرية وكذونا تشمونا القرية إتت بيت المقدس idan kun shiga cikin alkarya wa kulu min ha haifu ku ci duk abin da kuka samu wato mai na ni'ima a ciki wa qulu hifa kuma ga abin da za ku rinka faɗa ku rinka cewa hifa ya ubangiji ga farta mana zurban mu shi da abin da kalmar hifa take da shi malaka umiru bi an yaqulu hadhihi al-kalima an umarce su su faɗi wannan kalma hifa ai an ta hutta naka tsayana babbar manufan mu shine ya Allah ka yanka mana zunuban mu an yi haka ne bayan an fitar da su daga cikin wannan ɗin wata shekara arba'in aka ce ku je ku shiga bokin makaɗi in za ku shiga garin ku shiga kuna masu kaskantar da kai wa dukulul babu sujadan ku shiga garin kuna masu kaskantar da kai ko kuna masu sujuda mutawadi'ina ala hay'ati raki'in a bisa ga sufa ta mai rukuki za ku shiga garin idan kun yi haka Allah ce na gafir sai fasi'atu wato zamu gafarta muku ga kurakuran ku sanadidul muslimin kuma da sanin zamu dade ga masu ihsani da sa'a wato ta hanyar sa'a wanda idan muka manta ba duk ya mu mai cikin suratul bakar sai dai da lafazi daban can an ce wa iz qulna dkhulu hadhihi alqaryata fa qulu minha haythu shi'tum ragadan wa dkhulu al sujadan wa qulu hisatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin amma nan ta ce wa iz qila lahum dkhulu hadhihi alqaryata kaga ana canja salon magana salon maganar magana dan kanka dauka mai mai ne kadai lalle akwai canja ko da salon magana ne ko da akwai fa'ida ta wato tanawin fil asali wato nau'anta salo salo na zance na alqur'ani da girma duk ta ma'ana za ta yi tarayya da mata to sai suka ce فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأمسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون أبدل الذين ظلموا منهم في وقت ذلك ظالم تكاونا سكين بنو إسرائيل وسكا مسلم قولا wata magana gairar da bai da lahun sabanin wadda aka faɗa musu an ce da su ku shiga cikin gare kolo hekkaton ku ce jiffa su ba ba fa suka ce wai habba wato suna bukatar a sauka musu da kwaya ta alkama ko wani dangin kayan abinci wa dakalu an ce su shiga garin sujjadan suna masu sujjada sai suka shiga garin suna dangin bi ala ustahihim akan duwawan Allah ce fanta kamna minhum sai wato malai yake ma'anar aya fanta kamna sai muka danke su da azaba ta ɗaukan fansa fa alaihim rijzan min sama sai muka saukar musu da wata azaba ar shine azaba daga sama bi makanu yazlimun saboda zaluncin da suka kasance suna yi ba can ta kafar da wakara babban da lallazina zalamu qawlan غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون هذا أن تشن أسلوب أنا أن قال كلمة منهم وبدل الذين ظلموا منهم wato yanzu ba su duka ba suka yi wannan waɗansu daga cikin su sai suka musanya kalmar da aka faɗa musu a maimakon hifta sai suka ce himfa ko kuma hafatin fitara galiba ne suka ce kalu himfa sai suka kara nunu a cikin kalmar hifta wanda hifta idan aka ce kulu ku ce hifta wato kamar kabarin ne kabar ne da da yin mahzuf khabar ne na da wanda an shafe shi ana kaddara shi amruna hisba yani al'amarin mu sha'anuna an tahutta anna bayana shine ma'anar wannan zance amma su suka ce hinta suka yi karin nono suka musanya kalmar ubangiji ala wanda idan an ce himfa ya zanto alkamar ne ibn taymiya ke raddi ga yan bid'a ke cewa ko yaya Allah ya ce ta za idan ka canja canzawa ta hanyar tsara harafi ɗaya to za ka yi kamar da yahudi da haka yan bida'a da Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi tawa sai suka tsara lamun suka ce istaula kaga asalin kalmar ittawa harfan guda nawa ne ga hamzatul wasli ga sinin ga ta ga wawu ga kuma alif a ƙarshe kalma ce kumatiya mai kididdigar harfa guda nawa biyar idan ka ce daula kirga harufan da sun zama nawa shida sun ƙara ɗaya shine yake cewa ma asbaha lamahum allati zaduha bi nun al yahud allati zaduha ta kai mamakin lamun din da yan bid'a ta suka kara irin kamancece ne wanda sai da nunin din da yahudu suka kara yahudu an ce hifsa sai suka kara nunin sai zaune hifsa haka yan bid'a Allah ce istawa sai suka ce ne istawa suka kara lamun yahudu bane sai karin nuna dan Allah ya kyale su tayi fa baddalan ladina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahu to yanzu dan Allah wanda Allah ya ce istawa ya ce istawa shi bai zama fa baddalan ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu dukkan su ziyada ne wancan ya kara harafi wannan ya kara harafi فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون sai muka saukar musu da azaba daga sama bima kanu yazlimun saboda abinda da suka yi na zalunci من التبديل نمسن يمكنته كنتن الله والتغيير تتنجوا إذا غير المقول والمفعول دومن أن فدا موسى مغانا دراس فدا أن فدا موسى أيكن دراس مغانا قولوا هبطا أيكي كما أدخل الباب سجدا كاغا وانتم أيكي لي وانا كو مغانا sai suka canja magana suka canja aiki a yamakon su shiga garin sujja din sun suka suka shiga suna jin gindi ko a yamakon su shiga suna wani sujjada a yamakon su sai hipsa sai sa kara nuna sai zama hipsa shine ma yace wato ainihin zayyirul maqula wal maf'ula sun canja abin da aka ce su faɗa sun canja abin da aka ce su aikata min amrillahi na umarnin Allah fa aqabahum Allahu zalika bi yuqir rijzi sai Allah madaukakin sarki ya bibice su da saukar da azaba kansu wa azab idan an ce arrijin kuma shine azaba kila huwa sa'un waɗansu suka ce shine sa'un wata annoba ta sauka da sama wa ma tabihi minhum adadun kabir aka ce adadi mai yawa sun Musa a sakamakon haka wa hadhihi al-ibrat wa hadhihi al-ibaru hiya mawdu'us ke cikin nan gurin na izina shine da babban mawdu'in da wannan sura ke magana akai daukan izina idan ka ji abin da wani yayi aka danke shi da azaba kai sai ka kauce wa maimaita wannan tarihin dan taimakar makar azaba ta sauke in ka ji tafarkin da wani ya tsira tsira sai sai ka yi kudin kai zan tafarki na gaskiya don kai ka samu tsira ana kawo kisar yahudu din nan ba dan kosar da yunwar labari ba sai dan nuna mana sakamakon sabawa manzannin Allah ga irin abin da ke faruwa dan mu ma kar mu sabawa manzan da Allah ya turo mana a zamani mafi bikin manzo shine khatamun nabiyina wa imamul mursalin malaka wa min amsalati mukhalafati bani isra'ila li awamirillah yana da cikin misalai na yadda yahudawa suke sabawa umarnin Allah qissatu ahlil qaryati labarin ma'abuta wannan ƙarya allati kanat hadirat al-bahr wadda take gabar teku fi amri sabti sun saba wa Allah cikin lamarin ranan asabar an hana su yin kamun kifi ranar asabar kama kala ta'ala kitaban li nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah zai fara mana wannan kissa yana mai fuskantar da zance zuwa ga manzon Allah fa kala sai ce was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratan fa'ari idh ya'duna fi sarati idh ta'atihim إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واسألهم كتنبيس يا سيوانا من دوم الجرمى توبيخا دنكم يكدسوا tambaye su labari an alƙarya idan dangane da alƙaryar nan Allah ke kanin hadirat al wadda take dab da gafa da teku ay mujawira ta baharul kulzum al kulzum wadda take dab da gabar tekun da ake kira baharul kulzum wa hiya aila wato ita ce alqaryar da ake kira aila haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa suka ce garin aila ne garin aila ko yanzu ko yana cikin kasar falastin ko wani guri makamancin haka an gane ko ai ma waka bi aliha tambaye su labarin me ya faru ga ma'abuta wannan gari idan an ce alqarya akwai lokacin da alkarya din ana nufin gidaje kadai akwai lokacin da alkarya ana nufin mutanen garin kadai akwai lokacin da ake nufin mutanen da garin duk qur'ani ya kunshi wannan da haka waɗansu sukan ce was'alhum anil qarya kamar an shafe wato mudaf ne aka bar al-mudaf ilayhi dunya wa tilfi asalin zance was'alhum an ahlil qarya tambaye su labarin ma'abuta wannan alƙarya amma ba sai ka sha wahalar kaddarawa ba a dirin larabcin kalmar karya wato ta shafi hatta mutane ba wai gari kawai gidaje ba mutane ba ba shi ne alƙarya ba tare da mutanen ciki shi ne alƙarya an gane ko ka tambayi su labarin ba abuta wannan gari wa kanu waqi'atul qarya al-madhkura wato labarin wannan alƙarya wanda aka ambata ya kasance ne fi zamanin Dawud alaihi salam a zamanin Annabi Dawud alaihi salam wa laysa al-maqsud ma'rifata man malai ce ba wai abin da ake nufi da wannan labari shine ka gane su waye waɗannan mutanen ba yaya sunan nikin su da sunan sarkin su bal al-maqsud babban manufa na kuro maka wannan kissa ma'rifatu ma yaqaw ala man kana mithluhum sanin irin abin da ya zake musu na azaba irin da ya iya zakewa dukkan wanda ya aiki makamancin nan fi tarkil imtisal li amrillah sakamakon barin umarnin Allah da suka yi wal bu'd an nahyi da ne santar haninsa ya ce kar ku yi a maimakon su ki din sai kasance ba haka suka yi wannan ita ce iznar da ake so ka dauka shine was'alhum an al-qaryati allati kanat hadirat al tambaye su labarin ma'abuta alƙaryar nan da take da teku iz ya'duna fi sabt yayin da suke ƙetare iyaka a ranar asabar ya adona zama ana ya adona kenan fi a ranar asabar bi sai waɗanda suke ƙetare iyaka ta hanyar yin kamun kifi almamuri na bi tarkihi yayin da an umarci su cewa kamun kifi a wannan rana ta asabar yanzu ta'atihim idan da Allah hana su kamun kifi ranar asabar sai jarrabe su yayin da kifin su ya zuwa tafi mai danu yayin da kifayensu suka rinka zuwa yawma sabtihim a ranar asabar kansu surra'an suna bayyane ay zahiratan alal ma ka ga kifi a saman ruwa kamar ka sa hannu ka kama ba zai gudu ranar da duk asabar take wayo haka kifaye suke kasance an gane ku wa yawma la yasbitun amma ranar da ba asabar ba kuwa a ay yawma la yu'adhibuna sabt ranar da ba sa girmama asabar kuwa sune sauran ranakun mako la ta'tihim kifayen ba ta zuwa ibtila min Allah wannan da saboda jarrabawa daga Allah Allah ke kazalika nabluhum bima kanu yafsuku kamar haka ne muka jarrabe su saboda irin abin da suka kasance suna yi wato ainihin na fasikanci da ke tare iyakar Allah ta'ala malaiki cewa wannan mata duk samaka yayin da suka zo suka yi kamun kifi a wannan rana ta asabar da aka hana su iftarakatul a aslasan sai alqarya suka su gida uku sulutun sadu ma'ahum kashi na ɗaya su sun je sun yi kamun kifi wa na nahawhum kashi na biyu sun yi har ma sun zama masu wa'azi suna hana kar ayi wa sulutun amsaku an da wa nahayi kashi na uku yan ba ruwan mu suka ce mu ba za mu yi ba ba kuma za mu hana ayi ba mu dai ba za mu yi ba amma in mutane suna yi kila Allah ya san su da alaka zai su kai kayan wato dai kuma sun sanar da wadansu suke wala yadurrukum man dalla

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وإذ قالت أمة منهم تناوى الأمة كلابار الأذن ليفعلوا لو كنت وتا الأمة تتوان من جري سكتي وتو الأمة لم تسك بسيكام سوفي با ولم تنهى كما سوء سهانا با sai suka faɗa da manna haga wanda suka yin hani suka ce da sulima ta izuna kauman sannan za su tsaya kulawa a ga waɗansu mutanen da Allahu muhlikuhum Allah ne mai halakar da su aw ma'azibhum ko ne mai kama suna da azaba azaban su da azaba mai rubi ma'ana ila Allah ne yaso su da halaka ila Allah ne yaso kama su da azaba me ya kuke cikin wannan su qalu sai su masu wa'azi suka ce ma'azratan ila rabbikum ai muna yin wannan wa'azi ne ma'azratan dai kusar da hanzari na ta biha da muke yin hanzari da shi ila rabbikum zuwa gurin ubangiji لأن ننسب إلى تكثير في ترك النهي دام كرا كرجع مسكين ربو أي ولا سنجبر نابو فهنا muna yi ne ko da ba za su hannu ba Allah zai ba mu ladan wa'azi kuma Allah ba zai kama mu da laifin kun yi shiru ba ba manufar mu bane cewa dole sai sun daina haka muke so in zai samu amma ko da ba su daina ba karshe dai ba za a kama mu da laifin mun ga barna mun shiru ba shine ma'anar ma'azratin ila rabbikum kuma abu na biyu wala annahum yatakun mai yawa kuma ubangiji ta ala ya kaddara su shiryu ya tako da sai da su daina wannan kama kifi da suke ranar asar فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ولما نسوا ما ذكروا يا يند سكا كالي أبن دا أكي أزيد سيبا فتوكيش با نسوا أنا بمعنى تركوا كده domin annasiyan yana zuwa da ma'anar mantuwa yana zuwa da ma'anar barin abu cikin ganganci yayin suka kyale abin da ake musu wa'azi da shi falam yarji'u ba su dawo baya ba Allah ce an daina allazina yanhauna anis su sai muka tsamar da waɗanda suke hana barna ɗin wa akhadna zalamu sai muka danki waɗanda suka zalunci kawunan su ta hanyar kamun kifi ɗin bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani a wata kira'a bi azabin bisin duka rima na ɗaya ai kadidin kira'a azaba mai tsanani bi makamin yafsikun saboda irin abin da suka kasance suna yi min mukhalafat wa'azi na saba wa wa'azi wa zikri da sunatar wanda aka yi garin sun kasu ji uku Allah ya bada labarin biyu bai bada labarin daya ba su dai wanda suke hana barna Allah ce an je nan lazo ne na hauna nasu. su ko masu barna Allah ce wa khazna allazina zalamu bi azabi bi magarin su to ɗan ba ruwan mu fa menene matsayin su shi ne ibn kasir yace bu su aikata abin da ya kamata a yabe su ballantana a yabe su ba kuma sako suke ba ballantana azaba ta riske su da haka sai aka yi shiru la zamman wala madahan irin yadda suka kyale su wanda aka kyale ba wanda ya san dore su to su malaman tafsiri sun kasu kashi gida biyu wadanda suka ce ai azaba da ta zo ta kama dai idan mutum baya hana barna to ai amma da wannan an zai yi wa da wannan an zai da bai gidi ba a kama su da azaba ba haka abdullahi da Abba zai faɗa yake gaskiya biyu na ganin wato ainihin an kama su da azaba abbas ya dawo kan ra'ayin talibin sa shine yake ma maula bin Abba. cewa dai lalle waɗannan mutane ba da yake su da azaba ba zance kan da yake sai muka danki waɗanda suka yi zalunci kawunan da su ko ba ta cikin waɗanda suka zalunci kawunan su da wani suka zalunci kawunan su ne suka yi kamun kifi na asaba sai muka danke su da azaba mai tsanani bi makanu yasukun saboda abin da suka kasance suna yi sai kuma shi falamma saw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiwadatan khasi'in Allah ce falamma asaw yayin da suka yi girman kai shine al'utu takabbaru suka yi girman kai amma nuhu anhu suka ki yin aiki da abin da aka hane su qulna da sai muka ce da su da tan ku kasance birrai ina makaskanta ai sabiri na kaskanta to fa kanu ha sai ku so ta tafi haka kamar da suratul bakara da ma ta riga ta fara wala qad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabati fa qulna lahum kunu da tan khafiyin fa nakalan firadatan khati'in فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وتسمك ما يدس بريك malaka wa hadha tafsilun lima qabla wannan randa zance ne dangane da abin da ya gabata kana ibn abbas ibn abbas yace ma adri ma fa'ala bil firqati ban san me ya faru ba ga waɗancan kashin wanda suka yi shiru kashi na uku wanda suka yi shiru da bi kamun kiwo ta hana ba wa kana ikrima ikrima yace lam tuhlak ai wannan ba a halakar da su ba li'annaha karihat ma fa'aluhu dan dai sun ki abun azuci duk da ba su hana ba wa qalat har suka rinka cewa lima ta'izuna qauman lillahi muhlikuhum aw mu'azzibuhum tunda sun yadda Allah na yin azaba akan wannan abu sun yadda Allah na halakarwa akan su lalle sun ki abun azuci wa rawal hakim an ibn abbas annahu raja ilayhi wato imam al-hakim ya rawaito magana cewa karshe ibn abbas ya dawo zuwa ga ra'ayin ikrima cewa lalle ban halakar da su raja ilayhi wa ajabahu wa za asru hadhihi ibra malaka wannan shi ne karshen wannan ibra kar ku dangane da abin da ya shafi kamun kifin da aka hana su sun je sun yi to amma ta wata hanya suka yi Allah dai ya nuna sun yi amma su malaman tafsiri suka yi kai to kissoshi daban-daban waɗansu sukan ce ba wai kamun kifin suka yi ranar asabar ba dabara suka yi sai suka haka katon rami kusa da wannan teku inda wannan kifi ke fitowa ranar asabar da suka yi rami can gefe guda sai suka yi wata magudanar ruwa daga teku zuwa wancan rana ranar asabar idan fiye tare da yawa sai su shiga cikin teku sai su koro su sai su wannan magudanar ruwa sai su je wancan rana to su kuma sai su datse wannan hanya sai da kifin ba zai iya dawowa ba wace gari na hajji sai su kama kayan cikin ruwan sanyi waɗansu suka kawo wannan kisa cewa haka suke suka ce a'a gaga haka suke suka suka tafi kama kifi ranar asabar dukka dai gaba ɗayan su ba nasi ne tabbatar da su ba duk sun kana suna cikin da tafai na Isra'iliya irin abin da ba ka iya karetawa ba ka iya gaskata ba wajibi wani gaskata shi kuma ba za ka karyata shi tunda bai cikaro da abin da ke zahirin nasin Qur'ani kamar yadda muka sha mana faɗa mana maimaitawa karkasa Isra'iliya zuwa gida uku kamar yadda bayani ya ka gabata malaki sun maja bi kalamin amin lil wazi wa tazkir sannan Allah zai kawo gamammiyar magana da ta shafi kowa da kowa lil wazi domin wa'azantar jama'a wa tazkir da sanatar da su an mukhalafati amrillah dangane da abin da yake faruwa ga wanda ya saba umarnin Allah <laughs> wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab hmm. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وتكسنا وسو يهودا ومن يبتدي بهم دا وندي في قوي استعاذن ربك يا عند أبنجزن كيكي لا ya kururuta cewa la ya ba'a sanna alaihim lalle zai rinka turo wa su isra'ila su yahudu ila yawmul qiyama tun daga can baya har ya zuwa tashin kiyama Allah zai rinka turo musu azabun na daban-daban manya sumuhum wanda zai rinka tantana musu su al'azabi wato mazumunin azaba bizulli ta hanyar taskanci wa akhdhil jizyati da kuma karban jizya a hannu fa ba'atha alaihim bukta nasr sai Allah ya turo musu wani azzalimin sarki cikin yan mutan mai suna bukta nasr fa katalahum ya karkace su wa tabahu wato ya ribance su a matsayin fursunonin yaki ko bayi wa daraba alaihim aljizya ragowar kuma ya tilasta musu biyan jizya fakanu ya addunaha sai ya kasance suna mika wannan jizya din ilal majus zuwa ga majusawa ila an nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa lokacin da aka turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan da wulakanci lokacin da aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya dora jizya akan thumma sallata thumma hitla malaka a karshen zamani sai Allah ya turo hitla akan su al-almani dan kasar jamus faqatalahum ya karkace yahudu ko san dai labarin naziya yadda suka rinka bin yahudawa suna farautar su aqidar hitler shine duniya ba za ta zauna lafiya ba inda ko ba yahudu dai a cikin ta da hitler ya rayu alkawarin sa shine sai ya gama da dukkan yahudu a ban kasa kaga dai arne ne shi amma ina ganin yahudu dai kan ya kamata a karkace fadin kasa daga dattin yahudu Allah ya turo shi ya ta karkace faqatalahum ya karkace su malai ce wala yazaluna kazalika ila yawmil qiyama yahudu ba za su gushe ba cikin irin wannan kaskanci har zuwa tashin kiyama yanzu an san saka musu mara amma jihadin musulunci da zaran ya sake dawowa irin yadda yake to yahudu za su zanta na kudin har ya zuwa ga kisa na karshe da za a yi musu shine lokacin saukowar annabi isa kamar hadisin annabi ya nuna dan su idan dujale ya fito yahudu za su bi da annabi isa ya zo da mahdi kuma za su yake su gaba daya sai ta kai ga an buba yahude za a kashe shi musulmi na bin shi takobi ko bindiga zai kashe shi ba yahude ya rabuke bayan dutse ko bishiya dutsen nan ko bishiyan nan ta ce ya kai musulmi zo ga ba hude a bayan ka kashe shi kuma da hadisin annabi ya nuna alkawalin Allah ne la yaba asanna alaihi ila yawmil qiyamah man yasumuhum su'al azab duk gatan da America take musu su sun san wanta alkawalin ne shi yasa kullun cikin tanadar makami suke kariya ganuwa kariya ganuwa duk wani samfurin makami da Amerika za ta kera kafin ta yi amfani da shi sai an warewa Yahudu ka san su na wannan makami kuma ana kokarin a ga cewa gaba daya kar wata ƙasa ta taso a gabas ta tsakiya mai karfi wani irin karfi dama kan kai magana su Saudiya su koyi su waye wannan gaba daya ba za su iya kare kansu ba sun dogara da tsaro daga Amerika to mutanen da su kansu tsoro suke ji kasan ai ba za su kai farmaki ba dama waɗanda ake ganin masu ƙarfi su ne mutanen iraki sun ɗan sassaci kimiyya ko sun koyi kimiyya a wurin mutanen rasha da ina ne da ina ne sai amerika ta yi kutu kutu da ta zo yanzu ake rusa wannan makamai na iraki duk abin da ake jin tsoro a samu wata ƙasa mai ƙarfi wadda ta iya fuskantar banin isra'ila a gabas ta tsakiya ba ma inda ba su yi da labarin yake ba shi labarin can bamban yake suna toshe can dan suna ganin daulolin na musulmi kar musulman su sami wato ainihin makamai to ko musulmai musulmai adadin suna karuwa a Ingila da America wanda suna da rabo cikin makaman America da cikin nukiliyar America da ko menene kun ga dai abin da tarihi ya maimaita abin da tarihi ya zana mana wanda ba taɓa yi ba sai a wannan karnin a ce prime minister na Ingila guda ya tsaya ya halarci taron musulunci Tony Blair ya je shi taron musulman ingila majalisar koli ta musulmai ta tsara kayan taimako da za su bai wa musulman kosovo fan wuri na gugar wuri har fan miliyan biyu da rabi ka ji wannan kuɗin waye tunanin cewa za a samu ƙungiyar musulmi a amerika a ingila da za su tara wannan tony blair ya je musu godiya ne ya ba musu yanzu kaga wannan labarin a yaɗa shi a bbc da kafin wasu labarai kowa ya ji ai abin da ke jijjiga duniyar kafin suna kokarin su danne musulunci a kasarsa kar yi tasiri yana kunno kai bibiyar suna bubbugowa cikin kasashen babu yadda suka iya sai Allah suka alƙawarin sa wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamah man yasumuhum su'al azab haka Allah ya yi rantsuwa la yab'athanna dan namun Allahu al-qasam ga kuma nuna tauki lalle wallahi sai Allah ya turo wasu yahudu man mu su'al azab wanda zai tsantsana musu munin azaba wannan tabbas alƙawarin Allah ne baya kai fatan mu mu kawai mu zanto muna cikin makaman mu ne makamashin da za a tsantsana wa yahudu azabar ubangiji ya azabce su da hannayen mu wannan ko ba zai yiwu ba sai an gyara aqida an gyara ɗabi'a dole ba zai yiwu ba sai an yi al-islam islahul aqidati min at-tarkiyat wa islahul ibadati min al-bid'i wal khurafat wa islahi suluki min al-inhirafat dole sai an tace aqida daga dukkan wani dattin shirka da bokanci da laya da guru da wani tamfe-tamfe sai a ƙida ta zama garau sai kuma a tace ibadoji daga dukkan wani dattin bid'a dukkan wata bid'a ta kwashe kanta ta san inda ta nufa sai a tace halaye daga dukkan wani hali na Allah wadai rashin kunya tsara a rashin mutunci ko a magance ko a aikata ko a wajen shiga ko a salon aski duk sai an koru wannan aƙida ta gyaru ibadodi sun gyaru kuma al'adu da ɗabi'u sun gyaru to sannan ne aka samu al-istidad wanda yake mati wato ruhi wanda shine asalin istidad daga nan ya fihi al-istidad al-maddi daga nan gurin ne tan taliqul juhud al-islamiyya daga nan ne ake iya kafa daular mutunci? wallahi duk wanda bai tace aqida ba daga dattin shirka bai tace bid'a bai tace ibada ba daga dattin bid'a bai tace dabi'u da ta'adu ba daga munanan dabi'u da ta'adu wala Allah na cikin gida ko waɗanda aka aro daga waje wallahi duk wanda bai yi wannan ba zai iya kafa daular musulunci ko ya faɗa ƙarya yake farko tace aqida awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani tashihu imani kaga sai an tace aqida sannan kuma a zo a tace ibadoji ta yadda babu wata bid'a babu wata falala sai abin da annabi yake falala ne babu wani rudani sunna garau man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa radd man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd dole sai an yi wannan in ba wannan aka ba ko me ya faɗi lokaci duk wanda suke zo su zanto su ne sinadarin da za a zafci yahudu da su su ɗanɗana wa yahudu musiba da su inda zai sa kansa sai an yi haka in ba haka aka yi ba ko mene ne duk wani tarika da mitin da karan tara juna ilimi da waye ba su lokaci ne kawai ba zai haifar da komai ba ka sani kuma in zaka gyara da sai ka saba da kowa ai kuma annabin da yazo bai shirya da kowa ba sai da yake kisa ba wanda fi son zaman lafiya a duniya irin annabi ba wanda yake daɗin maganar baka irin annabi amma ta zai abi Allah sai ya zage mu to haka duk da'awar tauhidi take har kawai zaka ce aje Allah sai wani ce ka zage shi ko zage ka zage waliyansa kai baka san sunan waliyin ba ma baka taba kama shi ba amma zai ce ka zage shi cewa kai aje Allah dan tabi'ar da'awar ce tana cin karo da dukkan wata irin bid'a haka da'awa salafiyya take shi yasa wanda ke son kwanciyar hankali wanda baya son tsangoma wanda baya son a tsane shi shikenan sai ya kama tsaka tsakiya la ilaha illa wa la ilaha illa ya harada ya tafi sai ya zauna lafiya kuma wannan ba zai tabbatar da zaman lafiya amma dukkan wanda ya samu karfin hali yace sunna kawai sunnar manzon Allah kadai ba wani karima karibe to wallahi Allah sai kaga al'aqibatu lil muttaqin a buga a raya sai ka kaga ubangiji ya sa kwarjini cikin zukatan mutane ba za su iya fuskantar ka ba sai dai idan ka taho a rinka nuna ku da baki ga sunan da gemu ga sunan da yankakken wando amma da kazo assalamu alaikum assalamu alaikum kaza kaza kaza kaza kaza ka gama amma idan ka tsaya ah, bari in nemi yarda su in yi kaza in yi kaza in yi kaza haka za ka bata kanka lokaci ka mutu baka bi sunnar annabi ba ka je kana son ka daga cikin tafkin annabi kuma a ce koma baya gida a kai har kuma saboda haka babu wani da baya wajen bin sunan annabi inna rabbaka la sari'ul iqab lalle ubangijin ka mai gaggawar ukuba ne liman atahu ga wanda ya saba masa wa innahu la ghafurur rahim kuma lalle Allah mai gafara ne li ahli ta'atihi da masu masa ta'a kuma rahimun mai jin kai ne a gare su وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقطعناهم من ددا تسو يهود من كركساسو فرقناهم من رباس في الارض في تساؤل الامه دبن دبن منهم الصالحون daga cikin su akwai salihan bayi ومنهم دون ذلك daga cikin su akwai da suke koma bayan haka ai al-kufar wal fasiqun akwai fasikai da kafirai cikin su wa balawnahum bil hasanati mun jarrabe su da alhasanat kyawawan al'amura kamar yaɗuwar arziki da jin daɗin rayuwa da sauransu wa sayyi'at wani sa'ilin kuma mun jarrabe su da wahalhalu sune anniqami dangin musibu muna yi musu haka ne la'allahu yarji'un domin su dawo zuwa ga tafarkin gaskiya an fi cikin su daina fasikanci فهؤلاء الذين تقدم ذكرهم كان هذا حالهم قبل زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم irin waɗancan yahudun da suke kafin zamanin annabi abin da aka faɗa shine halin su cewa a jarrabe su da kaza a jarrabe su da kaza wa amma ba da mabasi sallallahu alaihi wa sallam amma bayan aiko da annabi jira da amince tabbata gare ki fa ma baqiya minhum salihun illa man yataqa illa man yataqa din al-islami ba wani ragowar yahudu da za a ce salihi ne sai fa in ya riko da musulunci kar a ce minhum as-salihuna wa minhum duna zalik ka dauka har yahudin da ke Tel Aviv yanzu haka wannan aya take akan su cikin sa akwai salihai akwai masu barna a ana maganar yahudawan da kafin turo annabi cikin sa akwai wanda suka yi imani akwai wanda suka kan gari amma yanzu bayan turo annabi ba wanda zaka ce salihi ne shi sai in ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka dauka yana nan a yahudancin sa kuma ya karbi sunan salihi ba zai taba yi ba wa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah ta'ala da yake ne وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فخلف من بعدهم خلفهم sai waɗansu mamaya suka biyo bayan waɗancan da aka ambata su waɗancan da suka wuce kashi biyu ne minhum salihun wa minhum duna zalik amma mamayan da suka biyo bayan su warisul kitaba sun gaji littafin at-taura an abaihim daga wurin iyayensu amma me ya faru ya akhuduna arada hadha al-adna sai suka shagaltu ya suna karbar arada hadha al-adna yalla gwada wannan makusanciya suna neman jin daɗi makusanci na rayuwar duniya wato su karɓi rashawa daga wajen mabiyansu don su koye wani hukunci da ke cikin attawa an gane ko ko su canja fassarar wata aya cikin littafin su don ta jace da son zuciyar masu mulki ko mawadata don su karɓi dan wani abu da za su samu a nan na duniya shine ya kurna arba hadal adana ai hutama hada sai iddani suna karɓar wani ɗan ragowa na wannan al'amari makaskanci shine zufra fil hayati duniya, wato ainihin kawar rayuwar duniya kenan wa yaquluna tare da haka suka suna cewa yi sai kufuruna ai za a yi mana gafara ai Allah mai yalwan gafara ne suna sabo hoyo amma Allah mai yalwan gafara ne ba fito ba suke ba wa yatihim ardun mislu idan wani abu kwatan kwatan wanda aka ba su je ya sace zo musu yau ba sa tuba fa ya kuduhu sai su sake karɓarsa ay yarjuna maghfirata ma al-israr wato suna fatan gafaran ubangiji tare da dogewar su kan sako yau su yi sako gobe su yi sako amma kuma ya Allah wasu al-maghfirati ya Allah ghafurur rahim ai Allah gafar rahim ne ko musu tuba ba sai Allah ce alam yuqad alaihim mithaqul kitabi shin ba a riki alkawali na littafi ba A su as-su'al litakrir wannan tambaya fa ba an sa ake nema ba don su sai eh an karba dan Allah ya san an karba alkawali da su alam yuqad alaihim mithaqul kitabi shin ba a riki alkawali ba da su cikin littafi Allah ya qulu ala Allah illa al kar su kuskura su faɗo wani abin da ya shafi ubangiji sai na gaske ba a yi wannan alkawarin da su ba an sa an yi wannan alkawali shine a rubuce cikin suratul ali imran wa iz akhadha allahu mithaqal ladzina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu amma mai faru fa nabazuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun an yi alkawali da su saboda ilimin littafi da aka ba su Allah ce latubayyinunahu lin-nas lalle ku bayyana wannan littafi ga mutane wa la taktumunahu kar ku koye komai na gaskiya amma ba su ba fa na hora wara azhuri sai suka jefa da littafin a bayan su to shine nan Allah ke cewa alam yuqad alaihim mithaqul kitabi ba a yi alkawali da su ba a cikin littafin su Allah ya koro alallahi illa alhaq cewa kar su faɗo wani abu sai wanda yake na gaskiya game da ubangiji wa darasu ma fi darasu ma fihi yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai ce wa darasu ma fihi ma'ana sun karanta ko abin da ke cikin littafin sun fahimta amma taurin kai suke ne ba aiki da ba ko kuma wajara su ma fi wato sun dishe shiriyar da ke cikin littafin domin darasa ya durusu yana zuwa da ma'anin karatu yana zuwa da ma'anar idan abu ya guce ko abu ya kau an daina ganin sa zahabat asaruhu da haka a larabawa a larabci suke cewa darasatir rihul asara ma'ana iska ta riga ta buke kawo har ba a ganin sawun idan mutum da yana tafiya cikin sahara za ka sawun sa in iska ta zo ta buke shi kaga an daina gani ma'ana abin ya bata darasin ma fihi ko kace sun karanta ko kace a sun lullube abin da ke cikin littafin ke da ba a ganin sa ma'ana sun boye hukunci hukuncin su kun gane ko والدار الآخرة خير للذين يتقون lallai gidan lahira shine mafi alheri ga waɗanda suke jin tsoron ubangiji ya na da muku tazal kitab wanda suke aiki da abin da littafin su yi bukaci su yi wa yatrukuna harama suke barin haram Allah ce afala taqilun shin ba za ku hankalta ba bitta'i wato da ta wanda ta kunshi al-khitab lil muslimin wato sai zanto magana ce zuwa ga musulmi a fala ta kana ku musulmi ba za ku hankalci wannan bayani ba li tabiru domin su musulmai su dauki izina da mamma ba gane da wanda ya shude wa ma asabahum min al-masa'ib dan mu dauki izina da abin da ya shafe su na musibu bi sababi mukhalafati al-kitab a sakamakon saba wa littafi bil wal amali cikin magana su da aikin su wa a bil ya'i a wata qira'a afala ya'qilun sai zanto wannan alkhalaf ana nufin alkhal wato su mamaya gurbi wato lafazin alkhal mamaya gurbi haka kuma alkhalaf mamaya gurbi to sai dai an fi cewa alkhal ga wanda ya ne gurbin ka cikin ƴaƴanka da zuriyarka amma alkhalaf billah ya iya zantowa mamaya gurbi cikin ƴaƴanka ko wanda ba cikin ƴaƴanka ba waɗansu kuma suna rarrabewa su ce alkhal wanda ya ne gurbin ka da aikin barna a makon ya dace ka da alkhairi alkhala bi fatihi la wanda ne gurbin ka da aikin alkhairi wato suna saba ma'anar su haka al'arabci an gane ko ai allazi warisa alkitaba wala yamliku sirrahum min yasir sai ayatu insha Allah والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون للي وأن السكي يملكوا ما ليس بالتسجيد يمسكون بين شدة كنا أكنسين وقرئ بالتخفيف أو تقرأ أبا شدة والذين يمسكون بالكتاب إذا ما قراءة متواترة للي وأن السكي يملكوا للكتاب منهم سكين يهود wa qamu salata kuma suka tsayar da sallah wato ka Abdullahi bin Sallam a ashabi kamar Abdullahi bin Sallam da ire-irensa irin masu yin wannan inna la nubi'u ajral muslimin lalle ba ma to zan da ladan masu gyara masu kawo salaha cikin al'umma الجملة خبر الذين wato jumla din nan inna la nudhi'u ajra muslimin khabar ne na jumlar allazina domin allazina a can mubtada ne nan jumlar gaba ɗaya khabar din sa Wafihi fihi wad'u adh-dhahiri mawdi' al-mudmari anan gurin kaga an kawo suna na zahiri a wurin da a iya kawo lamiri da a ce wallazina yumassikuna bil kitabi wa qamu salata inna la nudhi'u ajrahum lamiri kenan amma a madadin su ya kawo suna zahiri inna la nudhi'u ajral muslimin dan siffanta su da siffa ta salaha duk mai salaha Allah baya wulakantar da ladansa baya tozantar da ladansa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi kike da kusan makon da ya wuce dan haka tambayoyin yau da dama ba za su samu shiga ba musamman irin wanda ba su da alaka da tafsiri ko kuma abinda magana ta bi ta kai akwai lokacin da tambaya ba ta da alaƙa da tafsiri amma kasancewar an yi da wani abu da wani ne mu ƙarin bayani wannan sai a amsa ta wannan yake cewa ne ya fassara wannan aya ta cikin suratul bakara wa idza talaqtum an-nisaa fa balagana ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf zuwa karshe wala hunna tumsikuhunna ziraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ما نروى أن آية وإذا طلقتم النساء إذا كنت سكي ماتاي فبلغنا أجلهن suka zo dab da yankewar iddarsu domin fa balagana ajalahunna nan ba za ka ce suka cika iddarsu a'a suka zo dab da cika iddarsu domin abu idan ya zo karshen sa ko yana dab da karshen sa ana iya ba shi suna daya wa kad yusamma sai bismi shay'il mujawir lahu akan sanya wa abu sunan makwabcinsa a cikin larabci a nan wurin kaga inda zamu mu bi zahirin larabci fa balagana jalahunna suka kammala iddarsu sa'ilin nan sai zanto ma'anar ayar ba zai fito ba amma sai dai mu fassara shi da cewa suka kusa kammala iddarsu Allah ta idan kun saki mata suka kusa kammala iddarsu yani karabna buluga iddatihinna sun kusa kammala iddarsu fa amsikuhunna bi ma'rufin to kuna dama ku rike su ta hanya sananniya a shari'a ma'ana kana da dama ka yi kome idan mutum saki ɗaya da yayi ko saki biyu da yayi mace bata kai fita daga idda bai na da dama ya ce na dawo da ke shi kenan kuma ta koma ko ba ta so haka kuma ko iyayenta ba su matukar yace na dawo da ke to ta riga ta dawo gidansa ke tunda bata riga ta kammala idda ba to kai kuma ba za ka dawo da ita ba sai inda manufa ta gani. shi yasa Allah ce fa amsiku hunna bi ma'rufin ku dawo da su ta hanyar sananniya a shari'a ma'ana in ka na san kana da ragowar soyayya ta a zuciyarka in ka san kuma za ka yi mata adalci wajen dawo da ita ba za ka dawo da ita ba dan ka zalunce ta aw sarrihu hunna bi ma'ruf ko kuma ku kyale su su kammala idda su ku sake su kenan wato ku sauƙaƙe musu bi ma'rufin ta hanyar sananniya ga shari'a wato musulunci akwai adalci a ciki wajen riko ka rike ta da ta hanyar sananniya ga shari'a wajen saki ma kuma ka sake ta hanyar sananniya ga shari'a in za ka rike ta ya zanto za ka yi mata adalci shi da sha da matsuguni da sutura da kuma saduwa wannan duk haƙƙi ne da shi aure ke gudana in ba in ba ɗaya daga ciki babu aure Mutum da dama ta kai kara wajen alkali alkali ya bincika ya umarce ka kai ko ka ko ko kuma a raba in ba ɗaya daga cikin waɗannan to dan saboda haka kaga kenan shine mutum ya rike ta bi ma'ruf ba dole da zalunce ta ba in kuma za ka yi saki sai ka yi saki bi ma'ruf ta hanyar sananniya ga shari'a farko ka sake ta lokacin da take cikin tsarkin da baka kusance ta ba haramun ne ka sake mace tana cikin al'ada haramun ne bayan al'ada ta gama jiya kuma ka sadu da ita washe gari kuma ka sake ta dole idan tana cikin al'ada ka bari ta kammala tana kammala al'ada kafin ka fara saduwa da cikin wannan tsarkin kuma sai ka sake ta saki sananne ga shari'a ko ka sake ta in sakin ɗaya ne biyu ne ka ba ta dama ta zauna gidanka ta yi idda ka'idar musulunci kenan a wannan lokaci ciyar da ita da shayar da ita duk a haƙƙin kai dan ba ta riga ta fita daga cikin igiyar auren ka gaba ɗaya sai ta sai ta kammala idda da cinta da cinta da komai na ta wannan kuma a haƙƙi ne kuma a kanka kaga ta hanyar sananniya ga shari'a kenan kuma kai mata kyauta irin kyautar saki akwai kyauta ta saki wanda haƙƙi ne wajibi Allah ya tilasta wa dukkan wanda ya saki in ya taɓa kusantar matar bai taɓa kusantar ta ba ya ba ta sadaki ta kace bai taɓa ba ta ba in bai ba ta sadaki ba sai biya sadaki kuma ya mata kyauta saki in ya taɓa ba ta sadaki shikenan kuma ya sai mata kyauta ta saki kyauta ta saki ba ce ta ba Allah ya ce Allah musi kadruhu wa ala al-muqtari kadruhu mata'an bil ma'ruf wato mai yalwar kuɗi ya bayar da kuɗi masu yawa wani zai iya ba da dubu ɗari ya ba ta da mota da gida ba komai wani kuma zai iya ba da dubu hamsin wani dubu ɗaya zai bayar wani dubu biyu zai bayar to gwargwadon hali dai karka yi rowa da abin da ke shine karfin ka inji Allah kaga duk wannan na daga cikin sarri hukun da bi dan Allah waye yake kake da sunna yanzu a haka har ahli sunna din gaba daya waye yake kake da sunna yanzu a haka mutum ne zai saki mace yanzu ce a ran nan za ta fita bar gidan ya je nemo dan akori kura ko ta nemo dan amalanki a kwashe ana wurgi da kaya wani ma wata tsiya da naga wani yayi kwanaki gidan haya ne a ce ya shirya zai saki matar kuma dama shi wata wata yake bayar da kuɗin ya san karshen watan nan kuɗin shi zai ƙare kawai sai ya zo cikin dare ya tattara kayansa ya sa a kwati ya ɗauke kayansa matar ba ta sani zai rubuta takarda ya bar mata ga ya rage ta rigima da masu gidan haya ga wannan karshen wulakanci da rashin sanin ya kamata kenan duk wanda yake wannan bai ma san kimar aure ko daraja aure ba da kuma san hikima ma da ta sa Allah ya shar'anta aure ba to shine Allah ce fa amsiku fa amtuku ne ma'rufin aw ko hunna bi ma'ruf sai Allah ce wala tumsiku hunna diraran kar ku ce za ku rike su da nufin cutarwa. me ake nufi da wannan akwai wanda baya son mace ya gaji da ita to amma kun ya sallame ta ta hanyar sananniya a shari'a irin yadda muka yi bayani baya sai ga to an yi ta kuma ya hasara to ya zai sai ya musguna mata har ita ta ji ba ta son auren ta nemi a rabu sai ta so biyu kuɗi ba na abin da kake to wannan zalunci kenan idan ita ce ba ta son ka ita ce za ta baka kulli kenan za ta baka abin da za ku yi ittifaki a kansa na kulli ko kuma wuce abin da kake na sadaki ko na aure sai ta baka dan ka je ka aurata amma kai ne baka so to sai ka sallame ta ta tafi da dukkan kayanta baka isa baka ce a dawo maka da wani abu a a musulunci kun gane da kyau to sai Allah ya ce wala tumsikuhunna ziraran kar ku ce za ku rike su da buzgunawa da ta ta don ku ketare iyaka wa mun yafa zalika faqad zalama nafsa wanda duk ya ga to ya zalunci kansa wala tattakhuzu ayatul lahi hujwa kar ku rike ayoyin Allah da ku ta za matsayin abin izgiri kar ku dauka aure wasa ne ko saki wasa ne dukkan su gaske ne aure gaske ne saki ma gaske ne kuma shari'a ce ta Allah sai ya karanta aure kuma shi ya tsara hanyar da za a bi a rabu ya kuma yi izini a rabu amma yadda ake bin dokoki wajen aure haka ake bin dokoki wajen rabuwa ne kai kurki ayoyin Allah abin wa'in kidi wata taqullahu wa alamu anna Allah ya'idukum wa zkuru ni'matallahi alaykum wa anzala alaykum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bi ku tuna ni'mar Allah a gare ku ku tuna irin abin da Allah ya saukar na wa'azi da yake muku zaki da cikin alqur'ani ku ji tsoron Allah kuma ku sani Allah masani ne ga dukkan komai ya kai masani ne ga dukkan komai dan in ka boye wani abu ba a zuciya ya riga ya sani wannan yake me ma'anar wannan aya wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga wajha rabbil ala wa la sawfa yarda a za ka fahimci wannan aya idan ka hado da wanda take kafinta ubangiji ya yi maganar wuta a cikin ayoyin da suke kafin wannan fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa Allah na awatar muku da jan kunnen ku game da wuta mai kunnuwa ko mai rababbaka shine talazza asalin sa ta talazza la yaslaha ba mai shiga cikin ta illa al-ashqa sai wanda yake marasin arziki wato wanda ya bujire ma Allah kenan sai Allah ya ce wai sayyidannabu al-atqa da sannan Allah zai tsamar da al-atqa mai takawa allazi yu'ti malahu wanda yake bayar da dukiyarsa ya ta zakka wato yana yin zakkar dukiyarsa ko kace yana sadaka sawa sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila yana zakkan nan ko sadakan nan wa mali ahadin indahu min ni'matin ba dan wani cikin mutane da yake da baiwa da yayi masa ba yake so ya rama masa a'a wa mali ahadin indahu ba dan wani ba a wurin sa min ni'matin da yake da wata ni'ima tujuza da yake son a yi masa sakamako da ita ba wai ya baka zakka bane dan kama ka masa insani bare baka zakka dan ya rama ma insani a'a ko da kana zagin sa in dai kana cikin masakin ko fukara ko al'amilina alaiha ko al-mu'allafati qulubuhum zai baka ko da baka ma'amala mai kyau da shi ya san dai ka shiga cikin waɗanda Allah ya ce a basu zai baka saboda shi ne abin ne dan Allah ba dan kai da ba ba inna mal a'malu bin niyyat wa inna mal kullu imrin ma na wa yutimuna fa'aba lahu bi miskinan wa yatiman wa sira inna ma nutaimukum dan Allah to yake da haka ko kai ka zage shi ba ruwan sa ba cewa tun da ka zage ni to ba kai ba cin zakata kuma sai illa ma sha Allah a ko ni gaskiya zaka faɗa masa ya dena baka zakka har illa ma sha Allah to wannan shi ya bayar da zakka ba dan wata ni'ima da yake so ya saka ba illa tiga'a sai dan neman yarda ko dan neman wajen rabbihi saduwa da sa al'ala madaukaki to wajen rabbihi din nan sai dan neman ganin fuskar ubangijinsa kamar da ibn kasir ya fassara cewa dukkan bawa na da ranar tashin kiyama zai ga Allah to shine in lam tiga wajen rabbi ba abin da ya bayar da zakka sai dan yana so ya dace da ganin Allah gobe kiyama to dacewa da ganin Allah ku shine shiga aljanna da haka duk wanda ya roki shiga aljanna to bai roki ganin Allah ba amma duk wanda ya roki ganin Allah fa ya roki shiga aljanna tare da dan bai ba shi yiwa a shiga aljanna a ba shi yiwa a ga Allah har sai an yi ne har sai an shiga aljanna da haka idan mutum ce ya Allah sa in ga ubangiji gobe kiyama ya roki abu guda biyu ne nan take ya roki shiga aljanna da komai amma idan ya roki shiga aljanna ya Allah sani aljanna to bai roki ganin ubangiji ba kun gane fa'idar shiga aljanna da ganin Allah daban lalla zina asal husna wa ziyada husna ita ce aljanna ziyada kuma shine ganin Allah lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid ma yasha'un fil janna mazid shine wato ganin Allah ta'ala illa ibtiga'a wajhi rabbih al'ala eh a wace ana gani ana gamuwa da shi amma ana ganin sa hisabi da wadawa ake wa musulmai kada ko har kafirai

lafazin ayar zai iya shafar kowa da kowa yace amma ba mu inkarin ta shafi Abubakar yace kamar ma Abubakar zai fi kowa samun kaso mai tsoka a cikin wannan ayar sama da kowane musulmi yace dai shine khairun nasu ba'da nabiyyi da wal ko mafificin dukkan mutane bayan annaba da manzanni shine Abubakar inda za a ce wannan aya tana gaskatuwa ne kan mutum ɗaya cikin wannan al'umma bayan annabi mutum ɗaya ne kawai to da Abubakar din da shi kadai wani ba zai sa ba. sai shi yasa ko da irin abin da ya faru na rashin fahimtar juna tsakanin Abubakar da Umar har Umar yayi fushi Abubakar ya bi shi gida zai bashi hakuri Umar yayi zabure bugo kofa ya rufe ya manta da Abubakar da Abubakar ya garzaya wajen Annabi bai ce da abin da ya faru tsakanin na da Umar ga irin abin da yi Annabi na ganin sa ya tafi ce to lalle akwai wani abu da ya faru ga Abubakar da Abubakar ya zo ya karanta labarin abin da ya faru sai Annabi sai aka kira Umar yana taimaka masa fada yana taimaka masa fada yace lokacin da Allah ya turo ni yace ni manzo ne gare ku gaba ɗaya kuma na zo na ce inni rasulullahi ilaikum jami'an fa qultum kadhabta wa qala abubakar sadaqta yace ce ni manzo Allah ne gare ku gaba ɗaya duk maka haka na faɗa kuna jina kuka ce ƙarya nake abubakar yace gaskiya nake yace hal antum tariku li sahibi za ku bar min sahabi na ku ba za ku ba ka duba an yi zamanin da duk duniya ta ce annabi ƙarya yake mutum ɗaya ne idan ka tayi shine wa abubakar hadisi ne a cikin bukari a lokacin da Allah ya kama kowa da azaba ba wanda zai daga annabi sai sai Khadija sai wa da Abubakar Siddiq dukkan mutane fa annabi ce ni mun manzon Allah ne gare ga wada annabi ce fa kuntum kazabtum wa qala kazabta wa qala Abubakar sadaqta yake hal antum tariku li sahibi dan ku wani sahabi lokacin da aka zo sulhul hudaybiyya cikin tattaunawa da aka yi tsakanin musulmai da kafirai Abubakar ya gasawa wani shugaban sakai bakar magana shi da kansa ya kai da ya ga zai mai da martani sai ga Bakar ne yace kana da kyauta mai yawa tun lokacin hiliya kyautar ka tana mai maka da martani da wani yayi mun wannan magana wani in bai ji martani ba <laughs> kaji kafirin da ya san karan yana cikin kafircin sa ba yace da wani mai faɗa wannan maganar zai ji abin da zan faɗa amma kai kuma kana da laka laka liya liya yadun kana da kyauta da kai wanda ba zan manta da ita wannan tambayar yake cewa fasaran wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara abinda wannan aya take nufi ubangiji shine ke halittar irin abin da yaso duk abin da Allah ya ga dama yana halitta wato wannan tsarin mashi'a kauniya ta ubangiji wa yakhtar kuma Allah shi ke zaban wanda yaso ya dora shi kan wanda yaso wato cikin halittar Allah akwai zabi sai sai ma kana lahum al-khiyara su mutane ba su ne suke da zabi ba Allah ne ke da zabi in kaga mutum ya zama sarki ba shi ya zaɓa kansa sarki ba Allah ne ya zaɓo shi ya zama sarki in mutum ya zama annabi ba shi ne ya zaɓi annabta bayan kuli ba ya yi kiyamun laili har aka sa kan ya masa aka ba shi tukuki da annabta zaɓi ne na Allah Allahu ya tsafi mana mala'ikati wa rusulan wa min nas da haka yace ma kana lahum al-khiyara mutane ba su zaɓi wa kawunan su ballantana kuma duniyar nan su zaɓa mata wani abu don abin da ya faru zaɓin Allah ne wanda ke nuna gayyawar mulkin ubangiji yace ma kana lahum al-khiyara ba su da zaɓi subhanallahi wa ta'ala amma yashriku Allah ya tsarkaka ga barin abin da suke shirkanta shi da cikin kishiya wannan yace wai ku ahlus sunna me yasa ba ku aladan ba wai ba ma yi bane ba muna yi wani lokaci wani lokaci ba ma yi idan sautin liman baya kaiwa mamu to sai mu yi idan sautin liman yana kaiwa mamu to kuma ba za mu yi ba wannan kuma shine abin da annabi ya rayu a kai yayin da sautin annabi ke kai wa mamu ba wanda ya taba daga murya a bayansa amma yayin da annabi ya kamu da rashin lafiyar da sautinsa ba iya kai wa mamu an samu abubakar na daga murya haka ya faru sau biyu kacal a rayuwar annabi ba da na uku gaba ɗaya ba a taɓa yin ladanci da ma'anar ɗaga murya bayan annabi ba sai sau biyu a lokacin rayuwarsa duk shekarun da yi yana sallah ba a taɓa daga murya bayansa ba sai sau biyu kuma dukkan su a halin da na rashin lafiya in ma ta iya mutu ka iya cewa so ɗaya ne kawai dan nabiyun suka ce shine lokacin da annabi ke cikin cutar ajali ba har abu bakar ya fara sallama annabi zai shiga ba annabi na sallah a zaune ga bakar a gefensa idan annabi ya kaza sai abu bakar ya daga hannu sai wadansu suka ce to limamin biyu ne a lokacin abu bakar liman ne annabi ba liman ne kun gane ko A ko masu rigimar da suka faɗa haka alayi halin mu bar su biyu kar mu shiga wata rigima daban wanda ba lokacin ta ba wannan yake cewa to tunda yan bid'a suna kan kishiyar da annabi ya zo da shi to kenan a iya girmama su da kimanta su musamman in sun zanto masu yawan shekaru ko sun zanto malamai ana yan bid'a iri biyu ne akwai dan bid'ar da yake bid'a bisa ga jahilci bai san bid'a ba ce gashi da ilimi gashi da shekaru wannan bid'ar sa za ta hana ka girmama mai ba girmama shi yana da kyau kila ma wannan ya zanto ka bude kofar da zai fahimci sunna akwai dan bid'a mai inadi ya san bid'a ce kuma yake yi akwai dan bid'ar da ya taba ce mun ko shehu tijjani zai fito yace tijjani ba kyau ni sai nayi yanzu irin wannan kaga ba yadda ka iya da shi in ka mai shi ma ka mai iska ba ya da wani amfani ka zaka girmama shi kun gane da kyau wannan shine ma'aunin duk dan bid'ar da bai san bid'a yake ba saboda mutum ya iya rayuwa a gari abin da ake sani kenan mablaghun min al-ilmi makurar ilimin sa wannan abin shi ake kuma shine daidai ba da kishiyar haka bai samu da ya dora mata suna ba ballan sana ya fahimce ta ya kama bid'a yana yi ka'in da na'in kuma tsammanin su sunna ce huwa la yaksubu bid'a a zuci lokacin baya na fatar bid'a yake aniyar tafarkin annabi yake bi to irin wannan dan ka girmama shi baka yi wani laifi ba amma akwai da dan bid'ar da ya riga ya san bid'a yake to wannan baya wani bukatun ki girma shi baya bukatun ta girma shi duk dan bid'ar da ya san bid'a yake kuma har ma ki kira zuwa gare ta kuma har ma ijadu bil batil li yudu bil haqq zai zo ya kawo ƙarya dan ya rufe gaskiya da ita a wannan baya da wani mutuncin da zaka kimanta shi gane da kyau to irin wannan yan bid'a kuma suna nan da yawa a nan gara da sunan malanta ka ji a cikin rediyo da talabijin kullum za su yi magana in sun yi wa annabi ƙarya ƴar karama su yi ƙarya su uku amma daga so bakwai sai ko sai goma wallahi in za su yi ko in bid'a da in zai yi program so eh, na tsawon minti 30 Allah yawa annabi ƙarya su goma don tsabar rashin ladabi ga annabi sai ya yi masa ƙarya su goma an hankalinsa zai kwanta ko sama da haka amma kuma da sunan malamai ne wallahi da ana hukuncin musulunci akwai mutanen da bai kamata ma a bar su yi magana ban jama'a ba lokacin Umar bulala ake musa a kore su a fitar da su daga cikin jama'a saboda ba su da wani alkhairi akwai wani malami ko tafsiri yake a rediyon Kano yake tafsiri a talabijin din Kano aka nuna shi yana tafsiri yana cewa ubangiji ya ce ko kun so yin adalci ma ba za ku iya ba da haka ya ke hajiya kan da karki ce yadda zan yi wa hajiya ladi tufafi ke ma sai na yi miki dan Allah ce walan tasfiyu an ta'dilu bainal nisa'i walau arad karki ce adadin kwanan da zan ba wanki sai na baki Allah ce ba zan iya ba karki sai kaza wallahi tafsiri wai ki kuma wadansu suna daga gefe suna kiyaye ka kiyaye ka Allah saka da alheri Kaji fa ba ki kariya wa Allah da manzansa kuma ana cewa Allah ke yi Allah zai ke yi bayan ya Allah kaje. wannan babbar musiba ce ga tanan gurin da ya a garin nan wanda ba za ta wuce Allah dai ya tsare mu rubuto ko wani sai za a iya musu sallah irin wannan nace ya rubuto daga nan zuwa sati mai akwai tambayoyin da ke rubuce a fala ya amma alqur'ana am na ƙafa qafaluha tambaya ta karshe me ma'anar wannan aya a fala ya tadabbarun alqur'an am ala qulubina qafaluha Allah ce kin ba za su yi tadabburi game da alqur'ani ba abinda ake nufi da tadabburi kulawa da kokarin fahimtar ma'anarsa shin ba za su rinka kulawa da ayoyin alqur'ani ba don su gane hukunce hukunce su yi aiki da su am ala qulubina qafaluha ko akwai wadansu marafu ne da kwaduna da aka girkame zukatan su da ba su iya fahimta wato wannan aya tana zargi ne ga wanda baya karanta alqur'ani da neman fahimta wato kar ku dauka manufar karatun qur'ani shine tarar tarar yau na karanta izu biyar ko na karanta izu goma ba tare da na kallaci komai ba gare in karanta izu daya karatu muta'annin ina kokarin fahimtar kowace aya to ta hanyar haka ne mutum ke fahimtar abin da ke cikin alqur'ani mai girma karkashin wannan ayar ne malamai suka ce kofar ijtihadi a bude take kenan ba a kulle ta ba tunda Allah ya ce ayi tadabburi wa man ijtihadu illa tadabbur ko kuma man ijtihadu illa natijatu tadabbur shi ijtihadi gaba ɗaya sakamako ne na tadabburi tadabburi ko dole kofar sa a bude take matakar qur'anin nan to an shar'anta tadabburi kofar ijtihadi budaddiya ce har zuwa tashin kiyama babu wanda ya rufe ta kamar da wannan shine magana ta malaman usulul fiqh da ake kira al-muhaqqiqun min ulama'i al-usul abinda baka fara daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya